One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Ba labaran nishaɗin namu na yau, marin gaske da aka mun a fim shi ya ɗauke min hawayen da nake nema saboda ɓacin rai, in ji jaruma Zara Diamond. A wata hira da gidan jaridar BBC Hausa ta yi da jaruma Zara Diamond cikin shirin daga bakin mai ita, an yi mata tambayoyi da dama inda kuma ta bada amsa daidai gwargwado kamar da yadda al'adar shirin ta tanada. a cikin shirin ta bayyana yadda ta shigo kaniwood da kuma wanda ya raine ta har ma da adadin fina-finan da ta yi zuwa yanzu ta kuma bayyana jaruman da ta fi so a hada su a fim gami da fina-finan da suka fi bata wahala ga da yadda hirar ta kasance ko me yasa ake ce miki Zara Diamond? Lakani ne. Yaushe kika shigo Kannywood? Na shigo masana'antar Kannywood tun 2018 kuma na fara da wani fim mai suna zuma da madaci. Yaya aka yi kika shigo? fim da abu ne da nake so tun ina karama kuma ba wanda ya janyo ni na zo ni na ka kaina ko kin samu wani kalubale kafin a karbe ki aikin sana'a ce kuma kowace sana'a tana buƙatar raino, kuma kowace sana'a tana da nata matsalolin waye ya raine ki awalli ya kasai akalla fina-finan da kika yi zuwa yanzu sun kai nawa suma da madaci wakili laifin wani mardiya barista kabir gargada sirrin so kusan takwas haka to wanne kika fi so a cikin su ah zuma da madaci saboda shi na fara yi kuma ni na ja fim din dama ce aka bani a matsayina na sabuwar actress ban taba fim ba kuma aka dauki babban fim aka bani tare da manyan jarumai to har gobe zai zama the best fim din da nake so wanne ya fi baki wahala a cikin su gargada shi ba fim ba ne series ne amma na wahala sosai series ne da muka yi shi yawancin sinasinan duk akan titi ne a hanya ne ba a cikin gida ba akwai guje-guje ya haɗa action irin makirci kala-kala kuka da sauransu to gaskiya na wahala sosai kwaɗayi rowa da munafurci wani ne halinki a ciki kwaɗayi munafurci rowa ni dai gaskiya ba a taba zuwa aka ce min ga wanda nake da shi amma kuma idan dan adam baya iya masa kyauta hakuri da yafiya fa wanne ne nake tsakanin su ina da kyauta ina yafiya amma hakuri na kalilan ne me yafi burge ki mutum ya soka da mugun halinka da mai kyau duka ya soka da shi kar ya zaɓi ɓangare wai dan kana da wannan kyan halin shi yasa kawai yake son ka idan mutum zai soka ya soka ka da kowane irin hali kake da shi ya iya zama da kai a haka idan ya maka haka normal zan iya zama ni da kowa saboda kowa yana da bad side ɗinsa kasashe nawa kika taɓa zuwa ni daga Nijar sai Najeriya sai Faransa. an taɓa galla miki mari? Hmm. a fim aka taba gan lamun mari ina son hawaye ya zuwa lokacin fim din da na ce maka na fi so zuma da madaci sai ki zuwa sai cewa na yi. dan Allah in mun zo dama an ce mari na za yi kai min na gaske ni na sa mun, amma daga baya abin ya zo ya dame ni hawayen da nake nema waɗanda suka zo ma bata suka yi gabaki daya tsabagen haushin da na ji wani abinci kika fi so tuwo da miyan kubewa saboda ko bar gida gida ya bar shi tuwo shine abincin da zaka ji ka koshi hankali a kwance idan za ka yi kwaɗayi ka fita ka yi kwaɗayin ka amma dai tuwo shine abinci me matakin karatun ke zuwa yanzu Ina gama secondary school amma iya nan na tsaya na yi karatu ne a Nijar. ki yar wace ƙasa ce ni yar ƙasar Nijar ce jihar Tawa amma Tawa kika fi so a haɗa ku a fim a haɗa mu da ita kila zai yiwu kila ba zai yiwu ba but wacce nake so indomie ce tana birge ki kenan har gobe har jibi har gata har abada abdul m sharif garzali ko da shamsu dan iya wa kika fi so a haɗa ku a fim tare wanda sa'a ta hau kansa a cikin adam e zango alinu da sadiq sani sadiq fa to why not a rubuta labari a sasu su duka uku an taɓa yin gulmanki abin ya dawo kunnanki kwarai an taɓa yi amma ai an ce kare baya haushi shi kaɗai sai ka tanka ne ma za a san ka ji ko kama ma damu da mutane tunda kun yi a bayan ido na ku je ku ci gaba amma duk wanda ya zo yi a gaba na zan ba shi ansa shin za ki iya daina fim kuwa a farko dai tun lokacin da nake karama nake son fim ni kaina na san sha'awar sa nake yi amma kuma lokacin da na zo na shiga sai na samu wani abu daya da shine yake rike da ni a cikin fim har yanzu na ɗauke shi sana'a kuma ko yau ko gobe ko jibi na samu sana'an da za ta fi rufa min asiri fiye da fim zan iya barin shi ki mana magana da faransanci mesdames et je vous prie de regarder BBC Hausa on Instagram sur Twitter et tous les réseaux sociaux merci Allah ya taimaka Ibrahim Ishaq duniyar nishadi